وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدتاك سادواء وأن مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نم ريج يزاكي أتكون برينا كانوا وانا يمتشينا yammaci na laraba daren sha biyar ga watan rabi'u sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama tara, wanda kuma yake daidai da uku ga watan daya miladiya ta dubu biyu da sha takwas, a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil tsayyib min alkalimin tsayyib ko rafi'ul kalimin tsayyib wallafar مشهور مالمنا محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شيل درس منسبين دبير كما من كان أكن حديث الترمذي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه wanda yake cewa wanda ibn qayyim yake cewa wa fi an abi hurairah anna ababakr as-siddiq radiyallahu anhu qala qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك قال الترمذي حسن صحيح hadithun hasanun a wani hadisi mun yi bayani akan ruwayar ce hadisin yana cikin tirmizi hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ibn ya ambata banda tirmizi akwai eh, abu dawud al-sayalisi ya fitar da shi hakanan ibn shaiba shayba imam ahmad cikin al-musnad hakanan al-bukhari a cikin littafin sa khalq af'al al الدارمي أتكين لتاب من سنن ابن حبان النسائي أتكين عمل اليوم والليلة دا الطبراني أتكين لتاب من الدعاء دا الحاكم دا أبو يعلى لما لميد داما كما ترمذي كما يقول غنيا إنجل تاشي هكذا ابن حبان شما يا إنجل تاشي يفتد شيء أتكين لتاب من الصحيح هكذا الإمام الحاكم أبو عبد الله هكذا الذهبي da ibn hajar a cikin littafin sa da ta'idul afkar da shek al-albani a cikin littafin sa ko littafin mun ce wani hadisin hadisai biyu ne shi ibn qayyim ya hade su su ta zama daya riwayar tirmidhi daga abu huraira tana karewa ne a inda yake cewa shaifan shaytani wa shirkihi amma daga faɗarsa wa an aftarifa ala nafsi an har zuwa karshe wannan ruwayar abdullahi ibn Amur, ibn al-as ce wanda ita ma tana cikin tana cikin tirmidhi a shine a ruwayar ta ne aka samu karashin wannan wa an aktarifa ala nafsi har zuwa karshe a ruwayar abdullahi ibn Amur, ibn al-as kuma ta zo haka nan a cikin ruwayar abi malik al-ashari sai ne muka faɗa hadisin yana cewa abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu kare ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam murni bi shay'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu ka umarce ni da abin da zan rika faɗa da safe da kuma yamma wannan gabar tana nuna wato matukar faɗai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da shi wajen neman sanin abin da zai kusanta su da Allah sayyidina abubakar da matsayinsa da girman matsayinsa a gurin allah da irin bushara da ya samu daga allah subhanahu wata'ala sai gidan aljanna wannan bai hana shi ci gaba da neman abin da zai kara kusanci da shi da allah saboda haka a koyaushe cikin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ko kuma neman abin da zai za su yi su kara samun kusanci da allah subhanahu wata'ala suke duk da kuwa shaida da ubangiji ya musu duk da yardar da ya ce ya yi musu Allah subhanahu ta'ala shi ya faɗa da mai sai na abubakar wala wa yuti ka buka fatar ba da duka ubangijinka zai ka har sai kayanta sai ka gamsu ka biya ishe ka wannan sai na abubakar shi Allah subhanahu ta'ala ke biya wannan cewa ubangiji zai bashi zai bashi zai bashi har sai ya biya ishe shi amma duk da haka bai gaji ba bai gaji ya wajen ya roƙi tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me zai iya ƙara kusanta da shi da Allah da safe da yamma to wannan duk sun kar sun koyi sun koye shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke zaune da shi kullum suna ga irin matukar kokarin saujan bautar Allah duk kuwa da cewa shi a cikin halittu duka Allah bai kamar sa ba amma wannan bai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai ibada ba ba ji ba da har aisha radiyallahu ta'ala ana ta rika tausaya masa ganin yadda kafarsa take tsatsagewa sawunsa yana tsatsagewa saboda tsayuwa cikin dare yana sallah amma saboda ya zama mai godiya ga Allah akan ni'imar da ya masa bai daina ba to wannan ta sa habbansa suka samu wannan tarbiyyar su ma suka kasance duk da irin bushara da aka yi musu aljanna da daman su annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta musu shi da su cewa su ɗan aljanna sun ji wannan daga bakin da baya ƙarya amma wannan bai sa sun ainihin sangarce ba su ga cewa tun da su ɗan aljanna ne ai ba matsala sai na usman annabi cewa yi ma zarra usman ma amila ba daga yau duk abin da usman ya yi ba zai cuce shi ba to kai yau ɗaya daga cikin mu an samu wannan shaida da ce ba zai ba eh? a ce duk abin da kai ba zai cuce ka ba haka annabi sallallahu sai da zai ce na ma zarra Uthman ma Amina ba amma wannan ba ta sa sai na Uthman ya saki jiki ba ya ji cewa shi ke na shigan aljanna ne sai dai ya ba mu wasu ah. sai na Umar haka shi kansa kuna ga yadda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banka shi cewa shi da shi ma ba su hada hanya ma talaka umar fajjan wa talaka shaytan fa illa talaka shaytan fajjan zaira duk hanyar da sai da umar ya bi to sai dan sai ya saki hanya amma wannan ba ta sa shi ya ji cewa shi kenan ya gama samun abin da yake so ba bin fa yake sahibu sirrin rasulullah bin sa yake yana roƙonsa yana hada shi da Allah ya faɗa masa shin annabi bai faɗe shi cikin bai faɗi sunansa cikin munafikai shi yasa abdullahi bin abi mulaika yake cewa na haɗu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi talatin kowannen su yana jin tsoron yana ji wa kansa tsoron munafici sauraka wannan ita ce rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka haka suka ko wannan shine karatun da suka yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yake tabbatar maka da cewa abinda Allah subhanahu wataala ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam hakkin da ya dora masa na yarda ya tarbiyyar sahabbansa annabi ya yi wannan ya sauke wannan nauyi da Allah ce wa yu'allimuhum kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yuzakkihim din nan shine ya tsarkake su musu tarbiya sau da sun samu wannan tarbiyar shi har kullum malamai suke ta faɗakarwa akan muguwar da shi'a addinin shi'a ba su su masu zagin sahabba a nan suna ɓata kuma ba kamar waɗannan manyan sun fi sako su a gaba da nuna musu karan da kafirta su cewa sun yi ridda cewa duk zaman da suke da manzo Allah zama ne na ƙarya na munafici ba san shi suke ba maciya amana ne so abin mamaki a ce musulmi wanda ya tashi ya samu tarbiyya ta musulunci ya san girman da falala waɗannan bayan Allah har ya saurari wannan magana har ya ɗauke ta a matsayin addini a riƙa rigima har ana kashe shi a kanta wani rasa ransa wajen ya ga ya kare wannan mummunar aƙida wannan shine abinda za mu fahimta daga wannan gabar ke murni bi shay'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu a baya can kana jin mun karanta inda yazo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abinda zai rika yi a sallah wannan shi ke nuna maka irin matukar kwaɗayinsa na ya san abin da zai ƙara kusanta shi da Allah annabi ya ce da shi qul allahumma alim al-ghaibi wash shahada kace ya Allah masanin abin da yake ɓoye da wanda yake sarari al shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya koye wa kowa ba wanda ya sanarwa yake cewa ghaibu shi ake jingina wa Allah kai tsaye a ce Allah masanin ghaibu bai halatta kuma a jingina ma wani irin wannan suna kai tsaye ba a cewa da masanin ghaibu in aka yi haka to an ci karo da ayoyin alkur'ani masu yawa wanda suke nuna Allah shine masanin ghaibu kuma suke kora sanayyar gaibu daga wani ba Allah ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka ce waɗanda ke sammai da wanda ke kasa duka babu wanda ya san gaibu sai Allah to kaga idan wani kuma yake cewa ai za a iya cewa wani ya san gaibu kamar yana rushe wannan ayat zaka al-ghaib shine al-ghaibul mutlaq al-ghaibul mutlaq wanda babu wanda ya san shi idan har Allah ya sanar da wani wani abu da yake da yake boye ya sanar da wani to wanda ya fita daga hakikanin gaibi ya koma wani ilimi ko dai ya nuna mu'jiza idan annabi aka ware aka sanar da shi wannan abu ko kuma ya nuna ilimi a cikin ilimi kamar yadda kowa zai zama ya san abin da wani bai sani ba amma abin da Allah yake banta da shi shi ake cewa gaibi wani shine abinda fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam take nunawa yayin da cikin addu'arsa da yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb indaka kage yake cewa ya Allah ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne wanda ka saukar da shi cikin littafinka ko ka sanar da wani daga cikin halittarka ko kuma ka keɓanta da saninsa a cikin iliminka na gaibu kaga ashe ilimin gaibu shine a cikin Allah ya keɓanta da saninsa in ya sanar da wani wanda wani kaso ne kuma mai zaman kansa to wannan shine ma'anar al-ghaib ash-shahada shine abin da yake sarari abin da yake sarari kamar yanzu wannan hututun maganar shahada ne a fili yake kowa na iya ganin sa to wanda yake da ido yanzu zai gan shi in an dauke shi aka sa shi a baya ko aka kore shi to ba kuma wanda zai gan shi to dan an kore shi bai fitar da shi daga daga shahada ba saboda saboda a fili yake ma'ana ba wani koyayyen abu ne ba wani abu ne da in kai baka gan shi ba wani zai gan shi an fahimta shine shahada abinda yake shahada shine abinda ya kishiyanci gaibu gaibu shine abinda ba wanda ya san shi amma shi shahada shine abinda ido yake gani ai mushahad shine abinda ake nufi da shahada al mushahad abinda ake gani ba wai ana nufin abinda kowa yake gani ba ta yi ka ganshi ta yi kuma gan shi ba amma wani zai gani an gani abinda yake cikin aljihun ka san me a ciki saboda wannan shahada ne ba ba ba gaibu bane tun da kai za ka iya sanin bilki ganin abin da kuma ka fito da shi duk za mu gani da ka ɗago ka nuna mana duk za mu gani ka gaba mushahad ne wani yana cikin shahada to wani shine alimul ghaibi wa shahada to babu wani abu abin nan abin da yake al-ghaib kamar yadda muka faɗa wannan Allah ne kadai yake banta da sanin al-shahada shine ya san shi yanzu a cikin abin da yake mushahad wanda aka kawo gaban gidanka shi zaka gani shi ka sani amma wanda aka ɓoye baka san da shi ba ko da kuwa abin ana iya ganin sa amma an ɓoye shi baka san da shi ba zai baka san menene aljihuna ba to kaga wannan shahada ce amma ba wanda ya san ta cewa sai Allah sai Allah saboda shi ne da a sa da ɗaya ne da wannan da abin da abinda aka yana da abinda aka ɓoye duk ɗaya ne a gurin babu bambanci a gurin sa yadda yake ganin gaibi haka yake haka yake ganin shahada saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala mutafarridun ne fi sifati kulliha sifofin sa shi kadai yake banta da su babu wani wanda yake tarayya da ubangiji a cikin sifofin sa da aka ce Allah yana ji jinsa na daban ne ba irin da kowa bane shi yake banta da jinsa domin dukkan wani mai ji jinsa takaitacce ne akwai abin da zai ji akwai abin da ba zai ji ba akwai iya inda jinsa yake tsayawa alamar da take nuna cewa kowa na jinsa takaitacce ne da lafiyarka da za ta dauke kuma sai ka ga an ta laliban ne ya za a gyara ta saboda mai saboda wani ba zai ji ba wani kuma yadda yake jin jin zai yi kasa zai rabu to a kaga ba a da cikakken jiki ne wanda yake cike da tawaya yake cike da nakasa wani lokaci ga mutum kusa da kai ma sai ya da kika ma sannan ka je yana magana shi ba da kai nake ba ya saboda da shi da kunnan da komai ba kuma ne sai yake ba to ubangiji subhanahu wataala shine yake da ji kuma cikin da yake cike da kamala haka nan ganin sa kowane gani da ka sani gani ne wanda yana da iyaka akwai iya inda zaka gani akwai duk iyakanin ka akwai abin da zaka gani ballantana in ganin ya rabu ubangiji subhanahu wataala ganin sa baya da iyaka akwai zarqa'ul yamama zarqa'ul yamama wata mace ce wanda ake cewa a lokacin jahiliya babu matar da ta kai ta kaifin gani to tana hango abu tun nisan kamar da yadda abin da nekiya take hango abu daga nesa to hatta da zarqa'ul yamama wannan matar Allah ya ba ta ido mai hango abu duk nisansa cewa zarka shi ne mace mai kyakkyawan ido mai idan ta fari sol shi ne ma'anar zarka a al-yamama kuma sunan garin da suke al-yamama gari ne kusa da yanzu da ake cewa riyad babban babban birnin saudiya to nan waje al yamama take to abinda malaman tarihi suke cewa akwai sanda abokan gabar mutanenta suka so kawo musu hali ake jita cewa sun taho za su kawo masu hari sai suka fita da ita akan cewa ta duba musu to su kuma da dabara sai suka sai suka tumbike fiyar itacen dabino taciyar dabino sai suka sa ta tsakiyar su sojojin aka rike ita ana tafiya da ita ta za a yi ta hango itaciyar dabino amma ba a cewa mutane ne kamar yadda sai da sojoji suke ɓoye kansu cikin itatuwa da ake cikin ganye saboda sai suka fita da ita sai take cewa ta hango su ta hango sojojin nan amma da itaciya dabino suna tafiya tare sai suka ce makaryaciyar banza ya za a yi wani itaciyar dabino su tafi da ranta saboda haka masu an karaba mutum biyu suka kawai an far musu ana abin nan to wanda ce zarka ul irama to a dai karance a tarihance ba a taɓa cin wata mata ko wani mutum da Allah ya ba shi do gani irin nasa ba to amma ganin ta iya yana da iyaka akwai abin da za ta hango akwai mai zargi ba saboda haka kaga ashe kowane gani da ka sani mai iyaka ne ubangiji shi ke da gani wanda ba shi da iyaka da samawati wal ard kai ne wato wanda ya kagi ya wanda ya kagi halittar samai da kasa wato ya tsage su ba tare da ya gani a gurin wani ya kwaikwaya ba shine ma'anar fadir shi shine wanda ya kirkira abu ko ya tsage halittar abu ba tare da ya ga wani ya riga shi ya kwaikwaya a wajensa ba to ubangiji su ala shi shine ya fara halittar sammai da kasa ba kuma gurin wani ya kwaikwaya ba waɗanda halittu ne waɗanda suke tabbatar da kaɗaitakar ubangiji subhanahu wata'ala suke tabbatar da uluhiyarsa ke tabbatar da rububiyarsa da uluhiyarsa shi kadai ne mahalicci mai bayarwa mai hanawa mai azurtawa mai ciyarwa mai renan halittunsa sannan kuma shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa halittunsa mai da kasai suna tabbatar da wannan rafa kulli shay'in wa malike ubangijin komai ya ubangijin komai wa malike wa malikahu kuma ya mamallakin komai ashahadu an la ilaha illa anta ina mai shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai kai a uzu bika min sharri nafsi kuma ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina wa sharrin wa sharrin shaytan wa shirki da sharrin shaytan da shirkarsa anan bawa bayan yayi wa Allah kirani kamar da muka faɗa ana ta ya zan yana yi wa Allah kirani a cikin addu'o'insa da koyi yayi wa Allah kirani sai kuma yake tabbatar da ululiyar ubangiji wanda muka ce komai ya girme akan wannan shi ne ka tabbatarwa da Allah su subhanahu wataala uluhiyyar cewa shi kadai ne wanda ya cancanci bauta masa duk wani abin da ake bautawa ba shi ba to ƙarya ake bautawa ba gaskiya ba Allah shi kadai ne wanda ya cancanci bauta wanda ita ce uluhiyya duk wani abu da mutum yake yi na ibada to akan wannan zai yi idan babu wannan kudirin a cikin zuciya to duk wani abu da mutum zai na alkhairi ba zai samu karbuwa ba Allah ba zai karbi shi ba sai ya tabbatar da wannan shine tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya farko da yace rabba kulli shay'in wa malikatu tun daga fatir as-samawati wal ard rabba kulli shay'in wa malikatu tauhidur rububiyya farko Allahumma alim al-ghaib wa shahada tauhidul asma'i was sifat dama wadannan sune abinda duk tauhidi ya kunsa duk wani abin da zaka faɗa na tauhidi baya shi baya fita daga kashe-kashen nan guda uku ko dai ka faɗi abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa Allah subhanahu ta'ala kuma ya kaɗaita a cikin sunayen da sifofinsa ko ka faɗi abin da ya shafi rububiyar ubangiji wato Allah subhanahu wata'ala shine mahalicci shi ya kaji abin da ba mu shi shi ya samar da duk wani samanni wani shi ne rububiyya ko ka faɗi abin da ya shafi uluhiyyarsa wato ka yadda shi kaɗai ne za a bauta mana, to babu wani abu kuma na tauhidi da ba shi nan yake ba wannan shi yasa malamai suka ce tauhidi kashi uku ne tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i wa sifat inda wasu suke ta soke soke cewa ya ai wannan ba bid'a ce ya zaka ce tauhidi uku ne tauhidi wa ina aka taba cewa tauhidi uku ne to kamar yadda ka san a kowane ilimi akan karanta abubuwa dan akai da fahimtar su da sauki ka san ya zaka fahimce su na ji ba uku bane ɗaya ne ka yadda da waɗannan abubuwan ka yadda da su eh to kenan. ba wai shi cewa uku din wani rukuni ne na aƙida ba sai ka ce uku sannan ka kasira a gaban Allah abinda ake bukata dai ka fahimta idan abu sunan Allah ne to nashi ne shi kadai sifar ta tashi ce shi kadai wannan shine asma'u was sifat idan abu aikin Allah ne to ka bar masa shi kadai kar ka dauka ka dingina mu wani ka yadda da wannan na yadda idan abu in abin nan Allah shi kadai ya cancanta abokan masa ka yadda da wannan na yadda shi kenan mun ittifaqi maganar sai ka ce uku ne ko ko baka ce ba wannan mai sauki ne kamar yadda za a ce sunnonin alwala kaza farillan alwala kaza annabi bai zauna yana gaya wa sahabbansa haka ba babu inda annabi ya zauna gaban sahabbai ya ce ya ce yau za mu karanta farillan arwala yau za mu karanta mana amma wani abu ne da malamai suka fito da shi don su isar da fahimtar cikin sauki babu kuma wanda ya taɓa fitowa ya ce malamai sun yi bida'a saboda sun yi babu sunnonin sallah babu babu wanda ya taɓa faɗar haka wani lokacin ana ta rigima da abinda ma bai kamata a yi rigima ba sai a rigima sai ka ga mutum ya share awa daya yana sukar ibnu taymiya wai ya zo da bid'a ya ta tauhidi bid'a ya karkata tauhidi dan ya kafa musulmi dan ya kafa mutum to bai daidai ba <laughs> da kafa musulmi magana ce ta abubuwa guda uku shi abin da yake ta gaya mu mutane cewa tauhidin rububiyya hatta musulmai sun yarda da shi ƙurashawa duk kafircinsu kafircin su abu jihar babu wanda ya taɓa cewa shi ya kanta sun yadda akwai allah sun yadda shi ya sama shi ya kasa wal in sa'alta man sama samawati ra ardi la yaquluna ma Allah ya faɗa mana shi an tambaye su waye ya sama da kasa za su ce Allah ya ibn ce to wannan ba akan sa ne suka yi da annabi ba wannan bane na bai taɓa zuwa ya ce wa shawa ku yadda Allah ya yi sama da ƙasa suka ce wa bai yadda ba ko a ce ku yadda cewa Allah ne ya yi ku suke mai yarda ba su abin da ake ta rigima da su shine tauhidul uluhiyya cewa su bauta wa Allah shi kadai wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun da an ce da su ku ce la ilaha illa Allah sai su shiga girman kai a ta'ala al-alihata ilahun wahid inna hadha la shay'un ujab yanzu ya ce Allah ɗaya ne tak abun bauta ɗaya ne tak wannan abun mamaki tafi suna suna suna mamakin a ce abin bauta wa ɗaya ne su suna ganin akwai abin bauta shi da Allah amma waɗannan na ƙasa ƙasar su ne za su kai ta ga Allah shi Allah ya fi ƙarfin tare shi kai tsaye da bautar su suna ga yayi nisan da ba zai yi su bauta masa haka ba amma su yi ta hanyar gumakansu wanda suke cewa ‘ya'yan Allah ne mala'iku suna ba su sunayen mala'iku sau ce ‘ya'yan Allah ne saka suna yin haka ne ma na abudu hum illa li qarribuna ila allahi zulfa ba mu ba ba ko me yasa muke mutar musu ba illa li huna sai dan su matsar da mu ila allahi kaga sun yadda akwai akwai Allah wanda yasa in suka shiga jirgin ruwa jirgin ruwa ya fara jirgin ruwa ta fara da su su koma ga Allah din shi kana to wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya ta faɗa a littafansa cewa tauhidul rububiyya ba shi ne abinda annabawa suka yi ta gwagwarmaya da al'ummominsu wajen tabbatar da shi ba saboda shi abu ne a fitira a cikin hasalin halittar ɗan adam dole ya san cewa akwai wani abu sama da shi inda aka yi ta rigima da annabawa shine bauta wa Allah shi kaɗai. a yadda cewa shi kaɗai za a bauta ba za a bauta wani tare da shi ba to a nan ne aka yi ta artabu to wannan ne dalilin da yasa yake bayani ya ce tauhidi akwai bangaren sunaye da sifofin Allah wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sannan alqur'ani cike yake da sifofin sa al-azizul hakim ghafurur rahim hmm, sami'ul alim duk wadannan sifofi ne na ubangiji kuma sunaye ne shi to akwai wannan bangaren ko kuma bangaren abin da ya shafi bautawa Allah shi kadai shine abin da shafi uluhiyya inda muka duba wannan hadisi za mu kusan abubuwan ne duka ciki ali allahumma alim al-ghaib wa shahada fatar as-samawati wal ard alim al-ghaib wa shahada wa nasibu bi sifat ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fatar as-samawati wal ard wa nasibu sifa ce ubangiji sannan kuma eh, aikin sani rububiyyar sa ce rabba kulli shay'in wa malikahu wa rububiyyar sa ce ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai kai kawo a kawo rubiya tana kawo ulubiya galibi ko ulubiya takan gabaci ulubiya saboda san da bawa ya yarda ubangiji shi ke kadai ubangijin sa shine mahaliccinsa sa shine mai bashi mai hana shi shi ya yi shi daga babu to me zai hana ya bauta masa shi kai shi ya sa take zuwa gaba ce to kai da shi ya yi kaza shi ya yi kaza to dan me ba za ka bauta masa shi kai ba kake haɗa wani da shi la ilaha إلا أنت babu abin bauta da أعوذ بك kai شر نفسي ومن شر الشيطان wa إنا نيما shaytani كيما shirki ina neman ka ni ka yi min tsari daga sharrin kaina da kuma sharrin shaidan daman sharri ko dai ya zan daga mutum kansa ko kuma daga wani abu daga wani a waje ko dai shi kansa ya zama daga kansa sharrin yake shi zai yi abin da zai fitar da kansa ko kuma a wani ne zai yi sanadiyar ya fito sannan abin da za a fito na sharri ko dai ya same ka kai ko ya samu wani a wani Ya abin nan ko ya same ka ko kai ko ya samu wani shi ya sa za mu ga a cikin hadisin duk ya haɗa waɗannan kashe-kashen ce a uzu duka min sharri fi ƙagar daga sharrin kansa ce min shiro ya na. du'a bina khutbatul haja da annabi yake min shururi أعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا daga sharrin kawunan wato sharrin da san zuciya na mutum shi ke jefa shi cikinsa akwai abin da san zuciya ne da biyewar abin da zai yake su biyewa abin da rai yake so to yanzu da zai jefa mutum cikin halaka yanzu da zai kawar da mutum daga kan hanyar Allah shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya sanya bin Allah in ba a tsinka ba ka bi Allah ba to za ka bi son zuciyarka za ka bi abinda za ka bi abinda zuciyarka take so fa illa bi yastajibu lak fa'lam annama annama eh, yatabuna ahwa'ahum Ayi, ai lam yastajibu lak Allah ce in har ba su ansa maka ba Allah ke ga yawa annabi in ba su ansa kiran ka ba wato ba su bi ka ba fa'alam to ka sani annama yataduna ahwa san zuciya su kawai suke bi ma'ana biyu ne hanyar biyu ko su bi ka ko su bi san zuciya su to su yarda wani zuciya shi ke ja mutum zuwa ga halaka shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى to amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa rana gobe kiyama wani hannarsa anil hawa ya hana san ransa bin soye-soyenta abinda suke so abinda ransa yake so bai da jannata hiyar ma'awa to aljanna ita ce makoma saboda ka ce min sharri nafsi kuma duk dan adam yana tare da wannan kada wani ya ce shi shi ba sharri tare da kansa a wani abu ne da ubangiji wata ala ya sanya a jikin dan adam yana tare da shi ba ka ka nemi tsari daga wannan shi ne zaman lafiya ubangiji ya kare ka daga wannan tace annasul amaratu bisu wa ma'udu bi nafsi inna nafsa la su bisu illa ma rahima rabbuk annasul amaratu bisu zan da zai rika umartar kada ki da mummunan abu to Allah ka tsare ni daga sharrin kaina ce wa min wa sharri shaytan da kuma sharri shaytan daga sharrin kai wannan daga wajen kai mutu wa min sharri shaytan daga wani ne daga wajen kuma shine shaytan to dama haka haka waɗannan suke haɗuwa dan adam ya yaki da su ya yaki da shaidan ya yaki da zuciyarsa ya yaki da shaidanin mutane yayi yaki kuma da kalkalan duniya shi yasa in mutum bai yi da gaske ba sai su ci shi da yaki sadan adam kullum yake neman taimakon ubangiji don ya fi karfin waɗannan abokan gaban nashi zagaye suke da kai kuma ba su ba ku ba ku iya rabuwa kana tare da su ko da yaushe kuma su ba za su ƙyale ta ba ko bacci kake suna ƙoƙarin ya za su iya ya za su cimma cimma bukatar su akan ka ashe kaga kana neman mafaka a gurin ubangiji shi kadai ne zai iya baka karfi ya iya tallafa maka kafa karfin su shine ma'anar a'udu al'audu shine a yi ka nemi mafaka yayin da wani abu ya rarrafo ka ya biyo ka to ka samu inda za ka koyi ka saki ko ka samu abin da zai kare ka shi da al'iltija shine ma'anar a'udhu ina neman ka tsare ni ka kare ni ka ba ni mafaka daga sharrin zuciyata kaina da kuma sharrin shaidan wanda shi kuma daga waje ne tare suke aiki wannan dan abin nan taimaka masa yake wa shirkihi da shirkarsa ana karanta ta haka wa shirkihi rayuwar shinun kisra sannan a daure ra wa shirkihi ana kuma karanta ta wa sharaki sharak sharak shine tarko wato daga sharrin shaitan da shirkarsa shirka dai an san shirka shi ne hada Allah ne da abinda shaitan yake hali ya ga ya cimma shine mafi kololo abin da yake so ya kai gare shi sai idan ya kasa kaiwa ga wannan ne to zai haƙura da abinda bai kai wannan ba amma dai babban buƙatarsa shine ya kai da jefa mutum cikin shirka da in ya fada cikin shirka ya san ya samu abokin zama a wuta har abada amma duk wani abin da zai jefa shi ba shirka ba to ko sun haɗu a wuta zai za su rabu zai fita ya bar shi a ciki shi yasa wannan shine babban abin da yake in ka ce sharak kana jin tarkonsa shi ba dai tarkonsa ne din shine dai yayin kokarin ka fada ciki idan ka fada cikin shirka din saboda ka wasu abubuwa ne mutalaziman suna da suna tare da juna in ka ce tarko babban tarkonsa shi ne ya zai jefa ka cikin shirka in ka ce shirka ka faɗi abin da daman shi ne bukatarsa ka, kowanne ka faɗa dai zai kai ka ga wata ma'ana ne guda ɗaya domin sharri shaitan wa shirki ne wa an fa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim ko in jawo wa kaina mummunan abu ko in jawo wani musulmi kaga daman sharri ko dai ya fito daga kanka ko ya fito daga wani daban sannan abinda zai zo na sharri ko dai ya fada kan mutum ko ya fada kan wani daban to shi ne ne tsari daga masdarin sharri da kuma akibar sharri masdarin sa ko dai daga hu ko min shay'in kharijin min akibar sa ko dai zama alaihi ko ala shay'in kharijin min muke neman tsarin Allah ya tsare shi daga ya zama shine sanadiyar da zai jawo wa kansa ya jawo wa kansa wani mummunan abu ko ya zama sanadiyar jawo wa wani dan uwansa musulmi mummunan abu wanda ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa sayyidina abubakar lokacin da ya nemi ya gaya masa abin da zai rika faɗa da safe ko da yamma za mu ga yadda suke cike da ma'anoni da kuma manyan bukatu da bawa yake gabar da mawar ubangijinsa tare da yabo da kirari da tabbatarwa da allah صفوفنسا دا تبتت للتوهيد لن تشبه قدا أكو وإلا أسماء والصفات دا توهيد حبوبية دا توهيد وانا حديثي كمينة مكفدات من بيار ويتش ومن حديث حسن صحيح فما دي كيني تبتت شيء في حديثي نقبا شما أشكين التلمذي في وفي التلمذي أيضا عثمان بن عفان أنكر بودة عثمان بن عفان رضي الله عنه Allah ya da shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawm wa masa'i kulli layla babu wani bawa da zai fada a safiyar kowace rana da yammacin kowace dare yace bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim thalath marrat yace da sunan Allah wanda tare da sunansa babu wani abu a sama ko a ƙasa da zai cutar tare da sunansa babu wani abu da sama yake ko a ƙasa yake da zai cutar wa huwa sami'ul alim shine mai cikakken ji ko masani talata marra ya faɗa sa uku illa lam yadurruhu shay face babu wani abin da zai cutar da shi وقال الترمذي حديث حسن صحيح الترمذي يقول حديث ne Hassan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wani hadisi kamar da ya faɗa tirmidhi ya rawaito shi banda tirmidhi nasa'i ya rawaito shi a cikin sunan al-kubra ko a cikin amal yawm wal layla haka nan akwai shi a cikin sunan ibn majah akwai shi a cikin musnad na imam ahmad da musnad na abi dawud al-qayalisi hadisi ne Hassan. a cikin sanadinsa akwai abdurrahman ibn abi dinar wanda saduk ne hadisin sa baya wuce martabar hasan ala ayi halin hadisi ne tabbatacce duk da akwai sabani da aka yi wajen eh, abin nan alwasul wal ihsan wasu sun rawaito shi mausul wasu rawaito shi mursal to amma da cikin ruwayoyinsa wannan shine nadin tirmidhi شيني إسناده متصل كما كمان دار قطني كيف هو أحسنها إسنادا شكل رواية لأك رواية الترمذي كيف رواية إسناد متصل وهو أحسنها إسنادا شكل كتاب الجهل إلا لم يضره شيء رجال إلا لم يضره شيء عكيك إلا لم يضره شيء ما في رجال kai irin wace ce ka kana da ka gyara kawai duk abin da ka gina faɗa shi ne daidai eh? Abdurrahman ina Abi Zinad shi ma ɗaya daga cikin hadisai ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci abinda mutum zai faɗa da safe da yamma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ce idan mutum ya faɗi wannan da safe to Allah zai tsare shi daga duk abin da zai cutar da shi in ya faɗi da yamma shi ma Allah zai tsare shi daga duk abin da zai cutar da shi hadisin aban ibnu Uthman shi ya ruwaito shi daga mahaifinsa a eh, daga mahaifinsa Uthman ibn Affan yake cewa annabi ya ce Uthman ibn Affan yake cewa annabi ya ce ma min abdin babu wani bawa ya يقول kulle صباح كل wa ومساء kulle ليلة da zai faɗa a safiyar kowace kowane yini da yammacin kowane dare wato da safe ko da yamma ya ce bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ya ce da sunan Allah ma'ana ina neman taimako da sunan Allah wannan bismillah ya asta'inu bismillah ina neman taimako da sunan Allah sunan Allah din nan la allazi la yadurru ma'a ismihi shi Allah allazi la yadurru ma ismihi wanda tare da sunansa ana tare da taimakon sa babu wani abin da zai cutar da kai a sama yake kuwa kasa to idan ubangiji wata ala ya tsaya maka to babu wanda ya ce cutar da kai sallahu bi kafin abda Allah bai ne tsaye ya tsare zai iya bai sai isar wa bawan sa ba Allah ya isa cewa wasu huwa samiul alim shine mai cikakken ji kuma masani irin sanin tsarjin ubangiji ya fi ƙarfin kowane ji game da muka yi bayanin haka na iliminsa ilimin kowa taƙaitacce ne ƙanƙani ne ba ma haɗi da ce ilimin Allah ya fi nawa ne kama matsayin ubangiji ka ce ilimin Allah ba zai ba ma haɗi wanda ya fi kowa ilimi a duniya waye shi eh ku faɗa mana wanda ya fi kowa ilimi a duniya a cikin halittun Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ilimi amma Allah Allah ya ce da shi da sauran duk wanda ke tare da shi da wanda za su zo har a kiyama ta tashi wa ma tu min al-ilmi a ba ku wani abu na ilimi sai dan dan dan ya sa abin da na gaya muku lokacin da Khadir da Annabi Musa suka fita lokacin da suka shiga jirgin ruwa bayan sun zo fita daga jirgin ruwa bayan duk abin da ya faru ya faru sai da wasu tsuntsuwa irin tsuntsuwan na ɗan karamin nan bai ake ce masa ya hau kan gefen jirgin ruwa sai ya ruwa sau ɗaya sau biyu haka da bakin sai ya tashi sai khadir yake cewa kasan san abin da bai nan yake cewa ce bai sani ba ce abin da yake faɗa ilimi na da iliminka duka da nawa da naka in an haɗa shi bai kai yawan wato aka haɗa watanta shi da ilimin Allah bai kai yawan abin da wannan sun ya tsada daga wannan teku ba teku ya san ana yi zan tsuntsu ya san ba tsuntsu ba kora kuma ka kawo ya san da suke to Allah shine mai cikakken ilimi wanda iliminsa ya ya rufe na kusa da duk wani abin da dan adam zai yi dan dan mana abin ya Allah ta na masa to amma kuma sai ya sa shi girman kai ya sa shi nuna isa ya dinga fadi ya dinga ci wani ne menene shi a gurin Allah ba komai bane to mutum ya faɗi wannan sau da safe ya faɗi wannan sau uku da yamma إلا لم يضره أي ما من قائل ذلك إلا لم يضره شيء أقول أبن ليك محذوفي لشيء إذا ذا أقدر وأن إذا نعني مفرق لجواب الشرط المحذوف أقول الشرط المحذوف ما يقول ذلك قائل إلا لم يضره شيء أما أن شافي ولن شرط وأن wannan إلا تنزل zai zama istisna'i ne أن قال an gane ga wanda suke nawo sun san me yake so shi shi naka da ya caje maka ya fa yana da kamar me yasa za a sa illa din ba dalilin ka illa to amma abinda yake akwai akwai abinda aka shafe a gurin istisna ne mu mufarra illa lam yadurra shay fa ce ba abinda yake zai cutar da shi ah, wannan kamar duka addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar dukkan wata addu'a da aka ce bawa yayi zai samu ta goma shi ta gurin Allah da dukkan wani aiki da aka ce bawa yayi kamar yadda muka yi bayanin a wancan satin yana buƙatar imani da yaqini a zuciya wa anta mukir bil ijaba kana da yaqini ba wai kana fargaba ba inda fargaba ne to faɗo abin da ya zo baya suka ce ya addu'a ba ta yi ana son yaƙini in ka ga zaki ya zo ka tunkare shi da ƙirjinka ka faɗi wannan ce bismillahi lazi la ya zurru ba a hushe bil arzi wala bil sama ba ka tunkare shi ba jikinka na bari kaga ba kai ta rike ka tinkare shi kai kai kamar kai ne zaki shi kuma shi ne kai amma ka tinkare shi kana kalici ne ka zai to wannan shine ma'anar addu'a ana son mutum ya yi ta tare da yaƙinin abin da yake faɗa haka yake kuma zai ga tsawon shi shi yasa da yawa sai ka ga mutum ya yi ta addu'a kuma a banza saboda mai saboda wai gwadawa yake eh. ya ce to a gaya musu in gwada a gani kaga ba ba ba ba amma faɗa da zuciya sai cewa tabbata haka yake kuma Allah zai maka sai ka gani Allah ya maka aban ibnu usman shine ya rawaito hadisin yayin da ya faɗi wannan hadisin a gaban wani mutum aban yana da yana ya samu farlaki ta bangare da sai wani yake kallon shi cikin wanda ya ji wannan hadisin yana karanta shi sai yake kallon aban ma'ana kai ya kai baka faɗa Allah tsare ka daga sai ki cewa na ga kana kallona yake cewa abinda na gaya maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ranar da wannan ta same ni a ranar ban faɗi ba ban faɗi wannan Allah ya mantar da ni domin kaddara ta ta gudana a kaina amma abinda na gaya maka sai في حديث ثوبان maula rasulun lai sallallahu alaihi wa wato fi tirmidhi haka nan a cikin sunanin tirmidhi wa ghairihi da wannan sunanin tirmidhi anna rasulun lai sallallahu alaihi wa sallam an saurana wa an karbo daga sauran da wannan sakuwa wa fihi aidan a cikin sunanin tirmidhi an sauban wa ghairihi an karbo daga sauban da wannan sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo ya ce man kala hina yumsi wa idza asbaha wanda ya fada yayin da ya kai yamma ko ya wayi gari raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan kana haqqan ala allah an yurdiya wanda duk ya ce da safe ko da yamma raditu billahi rabban la yarda allah shine ubangiji wa bil islam dinan na yadda musulunci shine addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kana haqqan ala allah to haqqi ne akan allah an yurdiyahu ya yarda da shi ya gamsar da wannan mai wannan addu'a wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne hasan sahih wannan hadisi kamar da ya faɗa tun ya fitar da shi a cikin sanadinsa akwai wani da ake kira sa'id ibn marzuban sa'id ibn marzuban al baqani wannan mai ruwaya wanda shine a sanadin wannan hadisi malamai sun soke shi sosai imam bukhari ya rauna shi wasu rauna shi nawa mai tsanani sun yi watsi da hadisansa to da wani isnadin yana da rauni Ah, za mu ga a ƙarshe yana cewa tirmidhi ya ce hasanun sahih abinda yake cikin musa na tirmidhi abin da kwafi-kwafi na tirmidhi cewa hadithun hasan gharibun min hadal waje hadithi ne hasan gharib min hadal waje kaga wannan ba inganta isnadin ba ne sabanin kalmar hasanun sahih wannan shine abin da yake cikin nusa shine abin da yake cikin littafin tuhfatul ashraf ta mizzi shine abin da malamai suka nakalto kamar zahabi a cikin tazkiratul huffaz ya na nakalto wannan da haka na ibn hajar da munziri cikin at-targhib wa tarhib duk abin da suka kawo magana tirmidhi cewa suke tirmidhi ya ce hadithun hasanun gharibun min hadha ba hasanun sahih ba a ina ibn al-qayyim ya dauko hasanun sahih kamar da muka ce asali ya dauko ruwayoyin ne daga littafin malamansa daga littafin malamansa ibn ibn taymiya ibn taymiya shi ma kuma ya dauko kila kai tsaye daga littafin azkar na nawawi a littafin al-azkar nawawi yana littafin al-azkar littafi ne da ya kunshi zikirai da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai wannan da muke karantawa to malaman da suka yi rubutu akan azkar sun yi amfani da wannan littafin na nawawi sosai sun ruwaito sun dauko hadisai daga ciki ibnu hajar al-asqalani yana da takhriji wato aiki da yawa hadisan cikin littafin azkar na nawawi ana ce da shi na ta'idul afkar da takhriji eh, al-azkar a ciki ibnu hajar shi da kansa yake cewa da ya kawo maganar nawawi ya ce hasanun sahih sai yake cewa wannan abu da ya faru ya zo a cikin maganar malam yana nufin nawawi ya ce hasanun wani gari ya ce lam ara lafzata sahih fi kitab tirmidhi ya ce ban ga kalmar sahih wato kalmar kalmar sahih a cikin littafin tirmidhi ba sai ban gani ba لا بقصد الكروخ الذي اشتهرت روايته من طريقه ولا بقصد الحاسب أبي علي السلفي من طريق أبي علي السنجي يدوكو كوفي كوفي نشهر الرن كوفي للتاب الترمذي ده نسخر كروخي ده نسخر أبو علي السلفي دوكا a بابو أنا wannan ya ce wasu ma كوفي كوفي wasu kwafi-kwafi haka nan ya koma littafin al shi ne littafin al-shuhfatul ashraf na mizzi nan ma bai gani ba sai ce fa ka'anna ash-shaykha ra'ahu fi nusqatin laysat bi mu'tamada tana yiwa tana yiwa malam ya ganshi a cikin wani kofin da ba shine abin dogaro ba kaga illan ladabi na malamai ga malaman da suke sama da su kaga sai ce tana yiwa a wani kofin ya gani amma kofin ba shine malamai suke dogara da shi sai masa uzuri sauraka in ka dubi isnadin hadisin kansa za ka gane cewa kalmar sahihi a nan ba ta dace ba kalmar tirmizi hadisun hasanin Bari, zaman hadisun hasan a gurin tirmizi shine wanda a cikin sa akwai matsala sai dai yana da wasu hanyoyi da tirmizi yake ganin za su ɗaukaki hadisun su kai shi hasan wani shine hasan a istilahin tirmizi kamar yadda shi da kansa ya faɗa ya ce ma kulna hasanin fa ma'anahu kaza kaza kaza kaza ya bayanin ma'anar hasan a gurinsa shine hasanun da gairi ba hasanun abin eh, amma kalmar hasanun sahih yana nuna cewa isnadin ba shi da matsala tare da cewa kuma isnadin kamar da muka faɗa akwai sa'id ibn murmal malzuban al-bakkan wanda malamai su bukari da sauransu da sun bukari malamin tirmidhi ne sun soki shi a wannan hadisin an rawaito shi ta wasu fuskoki wanda yanzu lokaci ya yi ba dama mai faɗa amma insha Allah a karatu na gaba za mu bayani mu ji cewa hadisin ya inganta ko bai inganta ba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu da abin da muka yi ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh